Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. shugaban amurka donald trump ya gana da wani babban janar ɗin kasar koriya ta arewa ofishinsa har na tsawon mintuna tamanin wanda shine mutum na biyu a jirin masu karfin faɗa a ji a ta koriya ta arewa bayan ganawar wacce suka yi a jiya juma'a shugaba trump ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa an maido da taron kolin da za su yi da takwaran aikinsa kim jong-un a ranar 12 ga wannan wata na yuni a singapore gabanin hakan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya jaddada mahimmancin wannan zama da za a yi Ya ce wannan zama da aka tsara zai baiwa shugaba Trump da Kim damar kafa tarihi ta yadda za su jagoranci Amurka da Koriya ta Arewa wajen buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa. sai dai trump ya kore dimbin tsammanin da mutane suka dora a kan taron na farko yana mai cewa ganawar za ta zama kamar shara fage ce kawai saboda haka akwai yiwuwar a tsara wasu taruka a nan gaba waɗanda za su nemi pyongyang ta yi watsi da makamanta na nukiliya batun da trump ɗin ya ce sai ƙasar ta yi watsi da shi kafin a ɗage mata takunkumin da aka saka mata amurka ta faɗaɗa shirinta na saka kudaden haraji da kashi 25 kan kayayyakin karafuna sanan da kashi 10 kan kayayyakin dalma da ake shiga da su ƙasar daga nahiyar turai da canada da mexico lamarin da ya ƙara rura wutar ta da jijiyar wayar da ake ta fuskar kasuwancin duniya haka zalika amurkan ta yi wajewa da ƙasashen koriya ta kudu da argentina da australia da brazil kan adadin kayan da za su rika shiga da su ƙasar a maimakon ƙarin harajin sai dai kungiyar kasashen tarayyar turai da ta kasance kawa ga amurkan ta yi maza-maza ta soki wannan mataki da amurkan ta ɗauka cecilia mostrom kwamishina ce a kungiyar ta au um, kwamishinan kungiyar ta eu kenan take cewa wannan abin takaici ne saboda matakin zai haifar da illa ga fannin sarrafa karafuna da dalma hujjar da amurka ta bayar sam ba madogara ba ce shugaba trump ya sha faɗin cewa matakin saka haraji ya zama dole domin akwai buƙatar a kare ayyuka da kamfanonin amurkawa yana mai cewa zamanin kwara amurka a farkokin kasuwancin duniya ya wuce kamar yadda ya faɗa a wani martani da ya mayar wa ƙasar canada wacce ita ma lamarin ya shafa nan da makonni masu zuwa ana sa ran za a dakile sabuwar barkewar cutar ebola da ta auku a cewar kwararrun hukumar lafiya ta duniya who da kuma na ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa na medicine sans frontier sai dai a wata hira da kwararrun suka yi da murya amurka a wannan makon sun ce duk da haka akwai sauran jan aiki a gaba yayin da ɗaruruwan ma'aikatan kiwon lafiya na gida da waje ke kokarin yaƙi da cutar ta ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo amma wata alama da ke nuna haske kan lamarin a cewar dr hilda de clark ita ce an gano asalin wuraren da barkewar cutar ta samu asali a ƙasar ta congo a baya dai an yi fargabar yaduwar cutar zuwa sassan yammacin afirka kamar yadda aka gani a tsakanin shekarun 2014 da 16 inda mutane sama da dubu sha ɗaya suka mutu a ƙasashen gini liberia saliyo wanda shine lamari mafi muni da mutane suka halaka sanadiyar cutar tun da aka gano ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta yi nasarar tare wani kuduri a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ke neman a sama wa falastina fararen hula kariya a kuri'ar da aka jefa a jiya juma'a an mayar da amurkan saniyar ware wacce ita kaɗai ta jefa wa kanta kuri'a sai bolivia da kuwait da rasha da suka nuna adawa da kudirin yayin da sauran mambobin kwamitin sha ɗaya a suka kauracewa kada kuri'ar kudirin da kuwait ta gabatar na neman a wa falasɗina fararen hula kariya ya samu wadatattun kuri'un samun nasara sai dai amurka ta hau kujerar naki lamarin da ya kaɗa wato ya sa kudirin bai yi tasiri ba ita ma amurkan ta yi rashin nasarar cimma wani kuduri na daban wanda ya nemi a ɗora lakin tashin hankalin da ya auku a kwanan nan akan falasɗina 'yan kungiyar hamas wannan shine karo na biyu da amurka ta yi amfani da karfin kujerarta a kwamitin da tana dakile wani kuduri wato a gaban majalisar na farkon shine a watan disambar bara inda ta kujerar naki kan batun neman a sa gwamnatin trump ta janye ayyana birnin kudus da ta yi a matsayin babban birnin isra'ila hukumomi a venezuela sun ce an saki wasu masu fafutukan siyasa daga gidan yari waɗanda suka kama su da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama yanzu kuma ga shirinmu na gaba.

kare da babu lafiya ko malle. bani tambaran ɗan birni da kare da bare baba. Gwamna da lafiya yake gwamna in babu lafiya ya kale. Mu doka tambaran ɗan birni da kare da bare baba. To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau ɗin nan. Maryam Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barka da hatsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. rahoton mu na farko zai yi bayanin irin ayyukan da hukumar lafiya matakin farko ke gudanarwa a jihar Neja da irin kalubalen da suke fuskanta. rahoton mu na biyu zai yi magana akan magungunan da gwamnatin jihar Kano ta samar na zazzabin cizon sauro a faɗin ƙananan asibitocin kula da lafiya matakin farko da suke faɗin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar ta Kano. rahoton mu na uku zai yi magana akan yadda iyaye mata za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan hoɓɓasan da ƙungiyar Red Cross ta yi wajen faɗakar da mutane domin taimakawa mata da yara ƙanana da jini domin samun masu da cikakken lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin. zai yi magana akan abin da ke haifar da kuma kawo yaduwar cutar amai da gudawa wato kwalara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. tamburin dan birni da kare da bare tanadi na rigakafi ya ina tanadin da kan yi wa ƴaƴa bani tamburin tamburni da kare da barewa ba. Hukumomin kula da lafiya matakin farko suna iyaka bakin ƙoƙarinsu a jihohin Najeriya musamman wajen kulawa da lafiyar mazauna karkara. Sai dai a jihar Neja hukumar ta lafiya matakin farko na fama da wasu kalubale da ke zamewa tarnaƙi ga gudanar da ayyukanta. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana cikakken rahoto. Kula da kiwon lafiyar mutanen karkara na ɗaya daga cikin mahimman bukatu da al'umma ke matuƙar bukata ga hukumomi a kowane ɓangare na duniya. Akan haka ne ma a Najeriya aka samar da hukumar kula da lafiya a matakin farko da ke samun kulawa daga gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi waɗanda dukkaninsu suke bayar da wani kaso na kuɗaɗen tafiyar da wannan hukuma. To sai dai a nan jihar Niger bayanai sun nuna cewar hukumar ba ta samun kasan kuɗaɗenta daga ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger. al'amarin da ke kawo cikas wajen aikin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana a yankunan karkara kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya tabbatar. Ya kamata muna samun kowane wata kuɗi da doka ya ce local government kowane local government ta yi ba da uh, 15% na allocation nasu kowane wata zuwa primary health care saboda mu samu iya yin wannan aiki din kuma dokan nan tun 2015 har yau ko sisi ba mu samu to kaga wannan abin da jama'a ba su sani ba ne to akan wannan al'amari na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mariga abdulmalik sarkin daji ga kuma abin da ya shaida mun eh to zan yi mamaki idan ya ce mu kananan hukumomi ba mu ba su haɗin kai domin duka wannan asibitaiya da kake ganin na primary health care a kowane local government local government ita ne ke rungume da ita duk da yake akwai agency duk wani gyare-gyare da zaka ga an yi ko wani abu na bukata a wannan asibitayya mu local government mu ke bayarwa idan kuma su agency sun ce su ke yi to ai sai mu zo mu zuba mu gani yanzu haka ne a riga local government akwai asibitayyan lokacin da na zo ma babu babu rufi in da ya yi wannan asibitin sun tashi za su dan koma wani gehen shago amma Allah cikin ikon shi mun dan samu mun gyaggyara wasu to abubuwan da yawa baka iya gama lokaci ɗaya saboda karancin lokacin da muke da shi amma mun yi kokari wajen ganin mun samar da abubuwan da ya dace ga wayannan asibitayya din to kaga zancen ma wani ya ce ba mu ba su haɗin kai to gaskiya ban san ta bangaren da yake nufi ba mu ba da haɗin kai ba. kamar akwai kuɗaɗen da ya kamata kuna ba su bayanin da ya nuna cewa tun kusan shekara ta 2015 har ya zuwa yanzu ba ku ba su ba wato ma'ana kuɗaɗen da za su rika tafiyar da wa'annan asibitoci a wuri Ba ni tunanin akwai wani haƙƙi da ake bamu akan primary health care bamu ba da shi babu shi ni dai ban san da shi ba sannan ta bangaren albashin ma'aikata idan ban manta ba akwai lokacin da ita agency ta buƙaci mu mayar da albashin ma'aikata zuwa agency to kuma amma mun ba mu nuna gamsuwa da haka ba domin idan kuka ce mu mayar da albashin ma'aikatan healthcare zuwa agency to ta ya za a yi mu hukunta su fata dai a nan ita ce samun daidaito daga kowane bangare domin samun ci gaban jama'a ta kowace fuska mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ita kuwa gwamnatin jihar kano miliyoyin kudade ne har sama da naira miliyan 500 ta zuba wajen sayan maganin zazzabin cizon sauro a shekarar da ta gabata a inda ta ce ta rabawa al'ummar jihar ta kano maganin kyauta in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan ya bayyana haka a lokacin da na tambaye shi irin matakan da gwamnati take ɗauka da rage yawaitar cutar a tsakankanin al'umma. a shekarar da ta wuce a bangaren malaria kawai zazzabin cizon sauran nan gwamnati ta kashe fiye da miliyan 500 a kan wayannan ayyukan da za a yi a ga kuma cewa lalle lalle an alkinta lafiyar al'umma kamar wajen gano cutar ma akwai na'ura da aka samar wannan na'ura ita cikin minti ashirin kacal za a iya gane mutum yana da wannan ciwo eh, na zazzabin cizon sauro ko ba shi da ita daga nan kuma za a ba shi magani kuma maganin nan da za a bayar kyauta ake bayarwa in muka yi duba muka yi waiwaye za mu ga a shekara ta 2016 ai wannan cutar ta ta'azzara ba a kano kawai ba ba a najeriya kawai ba a ɗaukakin duniya gabaki wanda a wannan lokaci an samu ƙarin wajen mutum miliyan biyar a duniya ga baki ɗaya da suka kamu da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro wanda a shekara ta dubu sha biyar ana zancen mutum miliyan biyu da 211 ne amma sai da ya yi tashin gwauran zabi ya koma mutum miliyan 216 a shekara ta 2016 din amma kaga a kano a lokacin waɗanda muka samu suke da zazzabi wanda ya kamata a yi musu gwaji a tabbatar suna da wannan zazzabin na cizon sauro ne ko ba shi ba sama da mutum miliyan 1.500 muka samu wanda a ciki da aka tantance aka duba an samu mutum 908 da ɗoriya waɗanda suke da wannan zazzabi na cizon sauro kuma aka ba su magani kuma ina mai tabbatar maka amurka da cewa fiye da kashi kaso casa'in da takwas da ɗigo bakwai sun samu magani sun warke wanda kaga wannan gagarumar nasara ce shi sa a shekarar da ta gabata aka yi dukkan mai yiwuwa saboda an gane cewa dab da lokacin damuna wannan cuta ta kan fara ta'azzara to shine gwamnati ta yi mai yiwuwa aka fitar da jadawali aka fitar da kudure-kudure aka fitar da hanyoyi wanda ake ganin cewa ta hanya haka za a dakile wannan ciwo wanda sai muga ga cewa alkalman da suka nuna mana a shekarar da ta wuce ba su kai na shekara na 2016 ba wanda kuma a wannan shekarar ta 2018 sai muka kara alkintawa muka kara yin waiwaye adan tafiya ta dangane da duba da alkalman da muka tattara muka dudduba kuma aka dan fitar da wani 'yan makalu cewa lalle ga yadda za a bi biwa wannan ciwo kuma a kansa muke yanzu kuɗi da aka kashe miliyan 500 wajen sayan magunguna duka asibitocin kano aka kai ko kuma akwai wasu asibitoci da aka keɓance ake ba da wannan magunguna kyauta eh kamar yadda na gaya maka ba a ware an ce wai ga wani bangare kawai da ake duba ba ilahirin kananan hukumomin ake duba guda 44 din nan to kuma a kowanne kowace karamar hukuma akwai asibiti ɗaya bayan ɗaya har guda goma sha bakwai da ake duba shine idan kai abin nan zaka samu 748 waɗanda ake raba waɗannan magunguna kuma ana raba magungunan ne dangane da girman asibitin da yawan kuma mutanen da suke zuwa wannan asibitin saboda komai a kididdige ake yin sa kuma da alkalima ake amfani saboda a bibiyi abin a ga cewa lalle lalle wayannan abubuwan da aka bayar sun isa ga al'umma kuma duk waɗannan abubuwan da na ke faɗa daga farko kawo yanzu kyauta fa ake ba da shi ba sisi ake bayarwa ba Babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Bauchi cibiyar Ibadur Rahman ta gudanar da taron lakca ta musamman domin faɗakar da iyaye mata illolin cutar sankarar mama da kuma yadda za su kare kansu daga kamuwa daga cutar ta kansa wato sankarar mama. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen lakcan ga kuma rahoton da ta aiko mana. da take jawabi tsohuwar darakta a makarantar koyon aikin jinya da ingozoma da ke nan bauchi hajiya hashiya abubakar breast cancer dai yana ɗaya daga cikin kansan da ya fi shafan mata is one of the commonest cancer na mata breast cancer kuma bincike ya nuna cewa a najeriya cikin mata dubu ɗari akan samu mata goma sha biyar da suke kamuwa da wannan cutan kansa ɗin sannan kuma shi wannan kansa na mama har yau ba a san ainihin menene yake jawo shi ba amma kashi arba'in cikin ɗari akwai predisposing factors akwai dalilai da yake danganta matan da kamuwan kansa ɗin to sannan a cikin dalilan shine na ɗaya yana da heredity abinda ake cewa heredity wato kamar idan uwa ta yi akwai tarihi a zuriya uwa mahaifiya ta yi ciwon kansa ko yar uwa na kusa kamar ya ko kanwa ta yi ciwon kansa to akwai tendency ciwon kansan ya yadu a family din ko da uwa mahaifiya ma bata yi ba amma idan tana dauke da jin din za ta iya fasin ɗinta wa yara saboda haka bincike cewa shi wannan ciwon kansa ana iya gadon sa sannan kuma yawanci shi wannan kansa na mama bai cika shafan yara ƙanana ba yawanci daga shekara arba'in zuwa sittin wani lokaci daga shekaru talatin da biyar ma to amma ƙananan yara haka irin matasa shekara sha biyu shekara sha uku ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa ɗin ba sannan kuma ya fi shafan matan da ba su taɓa shayar da nono a rayuwarsu ba kamar macen da ba ta taɓa haihuwa ba saboda haka shi shayar da nono ɗin nan yana kariya daga wannan ciwo na kansa ɗin kansan mama domin bincike ya nuna cewa yawancin matan da sukan shayar da 'ya'ya sun haihu da yawa sun shayar da 'ya'ya da yawa ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa na mama ba bincike ya nuna cewa akalla ba a kasar ban mace idan ta haifi yaro ta shayar da shi ko da na shekara ɗaya balle ma musulunci a musulunce yana da kyau a shayar na wajen wata 20 har ma 20 ko ba haka ba saboda haka ba wai za ba ne ko wani abun nan a ce mace ta ki shayar da nono yaro yana wata uku a cire shi a nono wai saboda kada shape din nono din ko nonon kada ya faɗi mun gane yana da muhimmanci kwarai da gaske a shayar da nono na tsawon shekara fiye da shekara watanni 22 kamar yadda. aka yi umarni sannan kuma daga cikin predisposing factor abubuwan da yake sanyawa mata su kamu da shi wannan cuta na nono musamman matan da suka yi kiba wajajen lokacin da suka daina al'ada domin a yawanci wannan lokaci ana daina al'ada din nan sai yawancin mata sai kaga sun yi kiba sun yi jiki to wannan yin jiki din yakan yi predisposing mata su wannan kansa din menene sa mace ta fara tunanin cewa eh ina samun wani canji a nono na ina tunanin ko lallai akwai matsala a nonon nan so abu na farko shine farkon kamuwa da ciwon kansa alama shine a cikin nono sai a ji wani guda haka wani dan guda wanda ba a saba jinsa ba kuma wannan gudan a kashi hamsin cikin ɗari baya da zafi haka kawai in ka taba nono ka ji da ɗan guda wannan saba jinsa ba sannan kuma bayi da zafi alama kenan na farko hajiya Hashi abubakar kenan tsohuwar darakta a makarantar jinya da ungozoma da ke nan jiha amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a jihar maradin jamhuriyar Niger kuwa ƙungiyar red cross ce suke faɗakarwa domin a taimakawa marasa lafiya mata da ƙananan yara da jini Shu'aibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. Albarkacin ranar takwas ga watan Mayun Kot shekara, ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Kurarush reshen jiran maraɗi ta tsara wani kamfe na taimakawa mata da ƙananan yare da jini mabukata a babbar asibiti da birnin maraɗi. Malam Sani Garba Mai Ido, mamba a Red Cross reshen jiran maraɗi. Abin da ya sa muke ba da jini saboda dai mu mun san unhwanin shi mun san taimakon da jini ke yi. in ka ba da jini ceton rai ne a wannan karo kun samu mutane da yawa bayan volunteer ɗinku? dama a ne namu volunteer su ne muke tahowa da su su ba da jini kuma samu kamar mutum sha biyu in likita tana da rekur da jini tana apel ga kurwa rouge a turo mata waɗanda ba su bada ga yanzu ba ga sallah kuma sai su zo su bada kowa ya san ba da jini wa kai ne saboda yana da mahimmanci kwarai ga lada don duk wanda ya ceci rai kai ma Allah ya cece ka. Mata mambobi a shi sun amsa kira ga wannan kamfe na yi wa kai da kai gama abin da matan ke cewa. Muna ba da jini saboda mu taimaki waɗanda ke cikin mawuyacin hali kamar mata da yara. In sun shiga cikin mawuyacin hali Allah ya kiyaye muna ba da jini don mu taimake su. Don tallafa ma ya mata masu haihuwa da yara kankana da 'yan ƙauyuka da suke zuwa. Da yake jini ba a sayan shi kenan kin zo dan gaban kan ne ki taimaka. In taimaka ma mutane. Da ya karbi ma'aikatan Rouge, shugaban tanadin jini a babbar asibiti ta birnin Maradi Malam Aminu Bara ya yaba da wannan kokari na da cross relation jihar maradi kuraru kokarin da suka yi sai dai musu godiya kuma musamman ga azumi muna buƙatar jinin sosai saboda a yi guzuri na shiga cikin azumi sun zo a lokacin da ake bukata su kwarai hmm. jini idan aka sami shi gawa zai tafiya to jini aka shi kamar da aka saba ga marar lahiya wanda yake bukata akwai yara akwai mata akwai masu haɗar motoci duk wanda yake bukata jini marar lahiya shi ake sama jini ko bayan kuraro shi ina kiran ku ga sauran jama'a na zo tallafa sai agaji to sauran jama'a su ma kamar yadda kwararru suka yi muna fatan su ma su biyo sawun su su kokari su taimaka don a samu guziri mai yawa saboda su ga azumi wanda yake da niyya wanda yake da kokari wanda yake kuma da neman lada ya zo ya taimaka. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. Kazanta da rashin tsafta na kaɗan daga cikin dalilan da ke haifar da cutar kwalara. Halimatu Abdullahi ta tattauna da darakta mai kula da lafiyar jama'a na jihar Jigawa. akan yadda cutar ta kwalara take. Idan damuna dama ta zo musamman farko-farko lokacin da ake samun ruwa da yawa yake dan taruwa musamman yara kanana sukan je su yi wanka a cikin irin wannan ruwa. To kuma za ku gani cewa uh, muna da matsala na yin bayan gida a ko'ina wuraren da bai dace ba da sauransu to irin wannan ruwa yana ɗebo irin wannan datti ya zo ya tara su wuri kuma da an fara ruwa ɗin nan ruwa ya taru yara su abun wasa ya samu za su shiga suna abin nan to wannan yana kawo cututtuka musamman wanda ya shafi amai da gudawa saboda haka iyaye muna jawo hankalinsu su kula da yara saboda kada a basu su rika shiga irin wannan ruwa kuma da an samu matsalar wannan a yi kokari a garzaya asibiti domin a samu taimako yanzu duba da ganin ga damunan na tahowa da akwai wasu matakai da kuke yunkurin ɗauka a gwamnatance na kare al'umma daga fadawa matsalar amai da gudawa din eh matakai su ne na faɗakar da jama'a illolin wayannan abubuwa wanda kuma ana nan ana ta tun ma ba wai yanzu lokacin damana ta zo ba kusan kowane lokaci ana jawo hankalin mutane musamman iyaye domin su kula da yara saboda shi wannan amai da gudawa ya fi illa sosai a kan yara kuma yaran na in ba kula da su ba ana samun matsaloli saboda haka kusan kullum za ki ji abubuwa ana ta bayani a gidajen rediyo na kula da irin waɗannan yara masu abin nan kuma ana ta kokari a ga cewa an kai yara asibiti domin a ba su taimako kuma gwamnati ta yi shiri duk wanda aka kai shi in dai yaro ne kasa da shekara biyar duk wani abu nasu na rashin lafiya kyauta ake masa Dr. Umar Balangu kenan daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.